kaga wannan wato shi hadith hadithan Abdullahi Wahina karara ya bayyana cewa wannan sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi rafkanuwa a cikin ta sallar azhar ce fa qama fi rak'atayn al-ulayayn sai annabi ya miƙe fi rak'atayn al-ulayayn a rakawo'i guda biyu na farko walam yajlis bai zauna ba gashi ko abin da aka sani sunnar sallar ita ce idan an yi raka'a biyu a zauna a yi tahiya sai a kawo guda biyun kuma a yi tahiyar ƙarshe to amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya miƙe bai zauna ba a nan a miƙe wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa faƙaman nasu ma'ahu su ma mutane suka miƙe da shi wannan yana nuna sunnar sallah idan liman wurin zama ne sai ya manta bai zauna ba manzo Allah ya sunanta mana kamar yadda zamu gani a cikin wasu hadisai za a yi tasbihi a nabba shi a ce subhanallah amma idan liman bai tsaya ba ya wuce bayan an masa tasbihin to wajibi shine sai a bi shi baya halatta a ita waya liman anan dole za a bi shi ne tun da bai zauna ba har muka ce sai dai idan sallar ta cika ne idan raka a sallah mai raka a biyu ce liman ya miƙe a zai kawo ta uku to a nan kan ba za a bi shi ba mutane za su zauna ne an fahimta ko har muka kawo maganar Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari rahimahullah wanda ya raba masallatan kashi biyu wanda yake da tabbacin cewa babu dalilin yin wannan raka'ar to wajibinsa shine ya zauna wanda kuma yake da kokwanto ko kuma yake ganin akwai yiwuwar raka'a aka jefar dama saboda wasu dalilai shi ma da ya sani to shi kuma wajibi a wajensa shine bulima an gane ko?